الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصل الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو فردوس يا شيخ وقوله لا ya akuru fi sha'i gadabun ya galiyatu dam sun ce wa qawluhu ce wanda yayi a la yuqalu fi sha'i ba a iya hankalta ga shi shaida ba a iya halartar fushi sai dai tafarfasan jini in an ce fushi ana nufin tafarfasan jini saboda wani bacin rai misali jini na zuciya saboda neman ɗaukan mataki a gane shi fushi ba a wato hankali bai ɗauka face ta farfasan jini na zuciya saboda neman ɗaukan banza in an ce Allah yana fushi wannan shine ma'anan shi in ji su ɗan mushabbiha so da haka in aka yi haka an kamanta Allah ta'ala da halitta kenan kuma ba a hankaltar sauka face saukan nan na intikali daga wani waje zuwa wani waje a wajen yan mushabbiha na ce Allah ya sauka ai yayi intiqali daga wani waje ya kuma wani waje shi ya su kuma yan jahiliya suka yi inkarin wannan yan jahiliya suka yi inkarin wannan sauka din kace ba su yarda a ce Allah yana saukowa ba to na nace yana saukowa zai zama to Allah ya yi intiqali daga sama yayo kasa su a wajen suna ganin wannan ya saba masifa na Allah subhanahu wataala wanda ke hukunta ainihin gofintar da ainihin wato waje da kuma shagartuwa wani waje in an wofintar da nan wajen to an shagaltu da can wajen lam yabqa fawqa al-arshi rabb kace in haka ne kuma kenan zai zamanto wani ubangiji bai wanzu a sama al'arshi ba in Allah ya sako zaman duniya kenan baya sama al'arshi subhanallah kalamu to maganar shi wannan yana hukunta cewa lallai duk abin da ya tabbata ga bawa na sifofi to ya yi muwafaka kuma ya yi daidai da abin da ya tabbata ga Allah kuma wannan kuskure ne akwai wasu abubuwa da yawa sun tabbata ga bawa ba su tabbata ga Allah ba yanzu shi bawa bacci a gare shi sifa ne na kamala idan bawa baya bacci za a ce bai da lafiya shi kuma Allah la ta akuzu husnatu wala nawm ko Allah baya yin bacci misali to kaga irin wannan akwai sifofi wanda yake siffa ne na kamala ga bawa amma kuma ta bangaren Allah ba ba bane na kamala saka fushi dan an ce Allah yana yin fushi ba za a kamanta wannan fushi da fushin bawa ba fushin Allah daban fushin bawa daban in bawa yana yin fushi wato bawa yakan fita hayyacinsa akwai sanda fushi yakan zama to sifa na kamala ga bawa akwai sanda yakan zama to sifa na nagasu fushi na zama sifa na kamala idan mutum ya yi fushi in an saba ma Allah ko idan ya zama to an saba ma Allah sai mutum na ta farin ciki shin wannan za a ce yana da kamala yana da nagasu ko amma in ya zama to fushi babu wani dalili mutum zai yi fushi har ya fita hayyacinsa ya zo ya aikata wani abu gida na kafirci ko wani abu to wannan ya zama sifa na kasu an gane ku eh um, sai ce fa Allah la budda an yakuna misla da wato wai su a wajen su fushin Allah ba makawa ya zama to misalin fushin bawa wani zulun ba ka zalik haka nan saukan Allah shi ma dole ya zama irin na bawa in ji su wai ya saba ma saukan bawa a cikin komai fa yazma an yakuna ذات wa وسمعه وبصره وإرادته وقدرته وحياته to haka yake haka yake lizimta wato cin bawa shi ma dole ya zama irin na Allah irin na bawa jin Allah irin na bawa kankanka haka nan ganinsa haka nan iradansa haka nan ƙudurarsa haka nan rayuwarsa dole ya zama irin na bawa kankankan da abin da ya kama da wannan ne ya zama to yi daidai da na mahaluki su ko ba su da wannan ra'ayi su yan jami'a bal yaruddunahu bi shidda yarudduna bi shidda alaman kawai a suna yin raddi mai tsanani ga wanda ya ce samuna sam'una ka sam'illah wa basaruna ka basarillah mutumin da yace sam'una ka sam'illah suna mai raddi bi shidda mutumin da yace basaruna ganin mu kaman ganin Allah ne wa hayatuna rayuwar mu ka hayatillah wa qudratuna ka qudratillah ikon mu kaman ikon Allah ne idan muka yi riko da mukaddimomin su cewa asam la yu'alu bi shahid illa bi dukhuli sautin fil istima in muka ɗauki ka'idansu zai zama to kenan ji ba a hankaltansa fi shahid ga abin da yake halace. sai da shigan sauti a cikin ramin kunne dole sai sauti ya shiga ramin kunne sannan a ce wane ya ci wannan abu bai yiwuwa sai abin da yake da rami ajwab abin da yake hutacce mai rami shi kuma Allah ahad ne kamar Allah shi ba shi da irin wannan sifa din an misil an misil ko an masal Allah ya tsarkaka daga ainihin misali an misul zalik kenan munazzahun an misul zalik babu wannan fasila din bal wa kazalika albasar haka nan gani gani ba irin na bawa bane kalam din Allah ba irin na bawa bane eh ba a iya hankalta ga abin da yake halarci, sai da shigan sauti a ramin kunne sannan a ce wane ya ci wannan baya kasancewa sai abin da yake mai kwalkwali abin da yake mai rami Allah ta'ala ahad makaɗai shi ne a somat abin din fara wajen biyan bukata Allah abin tsarkacewa ne daga wannan hmm. su masu cewa jin gaban jin Allah ne ya su da ‘yan mushabbiha su kuma ‘yan jahiliya suna kora abin ne in an ce ci to ci ba a hankalta ji sai ga abin da yake da rami in an jingina ma Allah wannan kafirci ne sai su kori a gane su ‘yan jahiliya su kuma suna tabbatar da jin irin na halitta din su ahlu suna suna suna musu raddi an gane suna cewa Allah yana ji amma fa ba irin na halitta ba bismillahir rahmanir rahim sai na ce ina tartibul ulum bi lalle jerantuwan ilimi gwargwadon fifiko ne gwargwadon wanda yake shine aula ko gwargwadon wanda ya fi muhimmanci mai ima shi ita ka kira shi abin da ka ga dama kawai ka dai fahimci ne cewa jeranta ilimi gwargwadon darajar ilimi shi ne fiqhul aulawiyya ko kuma ka ce masa ka kira shi da ainihin wani suna dai yadda ka ga dama irin wannan yana da gayan muhimmanci kowane ilimi a duba muhimmancinsa sai a jeranta shi gwargwadon muhimmanci ilimi yana da faɗi ba fa huwa aidan baharul la tukadiruhu shi ilimi teku ne wanda guga baya gurbata shi hmm. teku ne wanda guguna ba sa gurbata shi idan kaga guga ya gurbata ruwa to ruwan bai da yawa amma ruwa in yana da yawa duk yadda ka sanya guga ba zai sa ruwan ya lalace ba kenan ilimi yana da zurfi duk yadda mutane suka ɗibe shi ba sa iya cin masa shi kuma rayuwa bai da yawa rayuwa takaitacce ne kuma gaba ilimi yana da yawa sosai rayuwa kuma takaitacce to yanzu yaya za a yi sai mutum ya tsara ilimi ya duba aham fal aham ko sai ka duba ilimin da ya fi muhimmanci sannan wanda ya fi muhimmanci kar ka zo kai ta kwashe-kwashe a gani mutum ya fara karanta ilimin da ya fi daraja sannan mabi da shi sannan mabi da shi har ya cimma darajarsa Eh. sannan shagulgula suna da yawa commitment suna da yawa da za su iya ɗauke mutum daga yin karatu dole ne ga ɗalibin ilimi ya tsara ilimi ya tsara yanzu wani ilimi ya fi muhimmanci tauhidi daga tauhidi sai mai sai tafsiri daga tafsiri hadisi daga hadisi fiƙi ya ba abin tsari tsari tsari ya duba wanda ya fi muhimmanci sai ya tsaya kan shi wa yunazzimu ma yahtajuhu awwalan fa awwalan sai ya tsara abin da yake bukata na farko sa'annan na farko sannan mabi da shi sannan mabi da shi sannan sai ya cirantu zuwa ga abin da ke bayansa lahun ja. da wannan ne nasara zai tabbata gare shi wal fawz da babban rabo a cikin al'amuransa fa ulul ulum fa aulal ulum bil yahada awalan ulumuddin fa aulal ulum bil ihada ilimin da yafi kasa yafi dacewa mutum ya kewaye ya san shi da kyau farko shine ilimi na addini uh, eh, wani ilimi ya kamata mutum ya ba muhimmanci a farko ilimin boko ilimin sana'a ilimin addini ya san addini awwalan sannan sai ilimin sana'a ya biyo baya an gane wannan ko? Tama mu 'yan Najeriya wane muke farawa kaga akwai suke farawa akwai wanda su suke farawa kan kan kan wani ma sai ya fara zuwa islamiyya sannan a tura shi boko akwai iyayen da kuma mutum zai fara daga boko ne kawai ma sai ya kusan tsufa ya koma ga Allah a gani amma a ƙa'ida ilimin addini shi ne kan gaba idan mutum ya san ilimin addini shi sannan sai ya nemi sana'a wanda sana'a zai tsaye mai da addini addinin mutum bai tsayuwa sai da sana'a an gane ba zai yi kai ta rayuwa a masallaci ba kullum dole kana bukata daga masallaci ka yi kasuwa ko daga masallaci ka dumfari ofis to da shi ne za ka yi rayuwa mai kyau eh. daga cikin wa'annan ulumuddin din ana gabatar da ilimin aƙida farko ka san aƙidan ka sannan ilimin ibada sannan ilimin mu'amala sannan mutu ya san ilimin biri'a ilimin sunna fa mu fardar ayin alar kifaya ya gabatar da fardun ayin akan fardun kifaya an gane ku, wannan abu fardu ayin ne wannan fardun kifaya ne ka fara yin fardun ayin tunda ba ba mai dauke maka daga bayan sai ka zo kai fardu kifaya kifaya sunna Wa mutum ya gabatar da fardu kifaya kan sunna ya gabatar da sunna akan mustahabbi aunu litalib wato ta ilomuka kamar taimako ne ga ɗalibi, fi an yi arziyar samila waqatahu fi ma huwa min ahazzi wa anfa'i kuma ilai ya aiwatar da lokacinsa cikin abin da shi ne ya fi babban rabo kuma ya fi amfani daga cikin al'amura zuwa gare shi mafi amfanin al'amura zuwa gare shi wala yudayyuhu fi ma la sa'ila tahta kada ya tozartar da ilimi cikin abin da bai da wani amfani karkashin sa al-imam al-mawardi imam al-mawardi ya faɗa Allah ya masa rahama wa idza lam yakun sabil ila ma'rifati jami'il ulum in zan babu wani hanya na sanin dukkan ilimi wajaba sarfu imam ila ahammi to yana wajaba a sarrafa himma zuwa ga wanda ya fi muhimmanci tunda ba zai yi a ce ka kware a duka ba to ka duba wanda ya fi muhimmanci kuma ka ba da inaya ka ba da kulawa da wanda ya fi dacewa eh. yara ne wa aular ulumu ha ilmu din fiyayyen ilimi kuma ilimin da ya falala shine ilimin addini wannan ya shudu domin su mutane da sanin ilimin addini suke samun shirya zuwa ga aƙida mai kyau zuwa ga hanya mai kyau zuwa ga tarbiyya da ainihin jahilcinsa ya dillu suke bacewa la yasihu adawu ibada ibadatu ibadatin jahila fa'iluha sifati adaiha la a dawo ibadatin jahila fa'iluha sifati ada'iha baya inganta bayar da ibada wanda ma'abocinta ya jahilci siffan yadda zai bayar da ita ko ma'abocinta ya jahilci siffan yadda zai bayar da wannan ibada din kuma bai san sharuddan ainihin wato tabbatan shi ba sharuddan da ke sanya abin ya zama to ya ya an yi karatu واعلم أن هذه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم واعلم أن هذه شبهة الثلاث كسني cewa lalle waɗannan shubuhohi guda uku ya akbar ma inda shine mafi muhimmancin abin da ke wajen su ila hasa anna وضعها في كتابه eh wanne ne waɗannan shubuhohi guda uku yace na farko shine cewa nahnu la nushriku billah nahnu la nushriku billah hasha wa kalla mu ba ma shirka da Allah an gani wannan maganar da suka faɗa can baya sai nuna cewa ai shi baya bautan gunki bautan gunki ne shirka da Allah to an warware wannan shubuha sannan shubuha na biyu cewansu a cewansu ainihin wato ayoyin nan sun sauka ne ga masu bautan gumaka gani duk wasu ayoyi na shirka sun sauka ne ga masu bautan gumaka mu kuma ba muna bautan gumaka ba ne an riga an warware wannan magana cewa ba bautan gunki ba ne kadai shirka ko akwai masu bautan waliyai shirkai ne masu bautan annabawa kamar nasara mu shirkai ne masu bautan ainihin rana da wata mu shirkai ne ashe abin ba wai gunki bane kadai duk wani abin da mutum ke yi ga gunki a kira shi bauta in yayi shi ga annabi sunan shi bauta in yayi shi ga waliyi sunan shi bauta an gane wannan ko yanzu mutanen da suke bauta wa gunki me suke yi a wajen gunkin wani irin bauta suke a wajen gunkin akwai addu'a su daga hannu su rubi gunki ya ba su lafiya ya ba su ilimi ya ba su kaza akwai yanka suna yanka dabba su ba gunki jini akwai sujada suna sujada a gaban gunki ku fahimci wani ko to irin wayan abubuwa duk abin da ka san ka aikata a gaban gunki ka yi shirka idan ka aikata shi gaban annabi ko gaban mala'ika ko gaban wali sunan shirka ba wai gunki kadai ake bautawa ba an gane ko abin da ya kasance Allah kadai ake yi a gare shi sai ka zo ka yi shi ga wani Allah ɗan shi ne shirka an gane wani ko saboda ka bautan gunki sai mutum ya duba menene bautan gunki in ya duba to sai ga irin wannan abin ana yin shiga annabawa ana yin shiga kaburbura ana yin shiga waliyai to shi ma fa wannan bauta ne an gane to irin abubuwan da ake yi na bautan gunki ba za ka ga wasu daga cikin shi'a suna yi a kaburburan imamai sufaye suna yi a kaburburan waliyansu kuma ji wannan ayi ta sun je kaburburan waliyai sun daga hannu suna kankan da kai suna nuna ainihin tawaju suna roƙon wannan waliyi ya ba su haihuwa ko ya ba su lafiya ko ya ba su kaza ko za wasu daga ciki za su yanka su fa wannan kabari jinin kuma suna yin alwashi ya waliyi wani ko ya imami wani in na samu na ci jarabawa zan yanka rago da sunanka ko zan yi sadaka da sunanka almuhim ba wai kabari bane kadai ko kuma abin nan gunki kadai ne idan an yi mai bauta ake kira bauta ba kawai ka duba duk abin da yake shirka ne in kayi ga gunki to in kayi ga mala'ika ko ga annabi ko ga waliyi ko ga wani imami shi ma shirka ne na'am yau nau kuma shine al-kufar yuriduna minhum kina uku kafirai suna neman wani abu daga wajensu ai su kafirai suna neman wani abu ne daga wajen gumaka bugo ba ma neman wani abu sai a wajen Allah kuma an riga warware wannan shin kafirai suna neman wani abu ne wajen gumaka la kafirai sun kama kafa da gumaka ne don gumaka su kai su ina wajen Allah ma na abu da hum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa ashe irin abin da su ma suke aikatawa a kabarin waliyai kabarin annabawansu shine irin abin da su ma wa'annan suke aikatawa a kabarin gumaka a wajen gumaka duk dai ne an gane wani ko za ga ɗan shi'a ko sufi zai gaya ma cewa ai muna kama kafa ne da waliyanmu ba muna bauta musu ba ne muna so ne waliyanmu su kai mu kusa da Allah to mutumin da ya ce muna son waliyanmu ya kai mu kusa da Allah da shi kafiri wanda ya ce ma na abu da kuma illa liyu ƙari buna ila zulfa ba muna bauta wa gunki ba ne sai dai ya kai mu kusa da Allah mai bambanci duk dai ne an gane wannan amma kai tsaye mun ga wanda ya aikata wannan za mu kafirta shi eh kai tsaye mun ga mutum yana ya zo kabarin waliyai yana neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar waliyai wannan kafirci ne amma kafin a kafirta shi ana buƙatar menene ana buƙatar iqamatul hujja wa izalatu shubha kamar yadda Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗa shi da kansa yace mutane da yawa suna jingina mana wai muna kafirta mutanen da suke zuwa ƙaburbura na abdulkadiri da ƙaburbura na badawi yin yake subhanaka a butanun Ya ce tabbas abin da suke aikatawa shirka ne amma ba za a kafurta su ba sai an tsaye musu da hujja an kusa musu da shirka an gane da mutane suna jinginawa Muhammad bin abdulwahab rajulun ne mutum ne mai kafurtawa ba ka'ida to Muhammad bin Abdul yana bin ƙa'ida na salafus salih kafin ya ce wa mutum kafiri ba dukkan mutumin da ya aikata kafirci bane kafiri illa idza uqimat alayhi al-hujja wa uzilat anhu shubha ala haddi qawlihi subhanahu wa ta'ala wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula to ba mu kasance masu yin azaba ba har sai mun aiko da manzo to kuma inda Allah ta'ala ke cewa kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir kaga shi kafin a jefa mutane cikin jahannama sai an tambaye su shin mai gargadi bai zo muku ba shin ba tsaye muku da hujja ba ba ku san ku da shubha ba ma kana lahu li yudilla qauman fa ada izhadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ashe Allah ta'ala baya yin haka to saboda haka akwai da yawa daga cikin sufaye da yawa daga cikin shi'a da suka fada cikin wannan nau'i na shirka to irin wayannan mutane ba a gaggawan ce musu kafirai duk da abin da suka aikata kafirci ne kamar yadda malamai suka yi bayani a mahallin shi na'am ka sani cewa lalle Allah ta'ala ya bayyana da shi a cikin littafinsa kuma ka fahimce shi fahimta mai kyau abinda ke bayan shi ya fi sauki inda ka fahimci wannan wa'annan shi guda uku Shi ne babban shubha ga mutanen da suke jifan Muhammad bin Abdul Wahab an gane da takfir to idan ka fahimci wa'annan to an warware ma al'amari mafi girma abinda ke baya shi yafi sauki idan ya ce maka to ai ni ba na bautawa kowa sai Allah ni Allah nake bautawa ai wannan labewa zuwa ga salihai don mutum in mutum ya shiga cikin tsanani sai ya zo ya labe zuwa ga wani waliyi ko wani shehi dan ya cece shi da kuma roƙon su ai ba ibada bane dan na daga hannu na ce ya shek wani ka bani arziki ya shek wani ina cikin tsanani ya ya shek wani ka ka buɗa min hanya ai wannan dan na roƙe su ai wannan ba shirka bane ai wannan ba ibada bane ka ce masa kai kana tabbatarwa cewa lalle Allah ta'ala ya farlanta maka tsarkake bauta ko ba ka ba Allah ce alkur'ani ya fallanta maka tsarkake bauta kuma haƙƙin Allah ne a gare ka wadda ullaha mukhlisina lahu din walau karihal kafirun ko Allah ce ku roki Allah kuna masu tsarkake addini gare shi ko da kafirai sun ki wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din ala lillahi dinul khalis wallazina tafazu min dunihi awliya ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa to da ka ikhlasul ibada zuwa ga Allah ka tsarkake bauta ka tsarkake addu'a neman tsari yanka alwashi sujada halartawa da haramtawa ka tsarkake shi ga Allah shi kaɗai. wannan wajibi ne haƙƙin shi ne a kanka yace eh tabbas wannan haka ne tabbas kullahu bayyin li hadha alladhi furida suka ce mai to bayyin li hadha alladhi furida alayka in haka ne to kai mun bayanin wannan abin da Allah ya fallanta a gare ka din wa ikhlasu ibadati shine tsarkake ibada ga Allah shi kadai me ake nufi da shi wa haqqu alayka haƙƙinsa ne a kanka in ya kasance bai san ibada ba bai san nau'inta ba to ka bayyana mai nau'i nau'i na ibada din. dalla dalla ka ce akwai addu'a akwai istigaza, akwai isti'ana akwai isti'aza akwai nazar akwai sujud akwai sala akwai kaza duka nuna mai nau'i nau'i na ibada wanda Allah kaɗai ake ma na bi mai Allah ta'ala ya ce ku roƙi ubangijin kuna masu ƙanƙan da kai kuna masu sassauta murya lallai shi Allah bai san masu ta'addanci a wajen addu'a an gane wannan ko kaga nan wajen Allah ya ce ku roƙi ubangijinku garu an kuna masu tsantsan da kai da kufiya to fa iza hu bi haza idan ka sanar da shi wannan yanzu ya fahimci menene addu'a menene ibada ne ba a roƙon kowa wajen addu'a sai Allah subhanahu wata'ala idan mutum ya roƙi mala'ika ya rasulullahi ba na arziki ko ya roƙi wali ko ya roƙi ainihin shehi ko ya roƙi imami to lalle wannan ya fada cikin shirka irin shirka na kafiran makka an gano wannan ko in ka sanar da shi wannan ka ce masa hal alimta haza ibadatu lillah shin ka san wannan bauta ne ga Allah addu'a yanzu ka gano addu'a bauta ne ga Allah ba maka ce eh gaskiya tabbas addu'a bauta ne ai addu'a shine farko na ibada addu'a shine farko ne bone marrow na ibada an gane wannan ku yau wato idan wato ai duwani ibada gaba da zuwa shine ne shugabansa shin kafirai da suke yin yanka a kabarin waliyansu ko kabarin gumakansu suke yin sujada a wajen bai suke so su yi addu'a suke so su yi yanzu kai da kake yin azumi kake yin sallah kake yin zakka kake yanka dabba me kake so ka yi eh, kamar kana ɗan gabatar da wani abu ne kafin ka roƙi Allah ko ba ka mutum yana so mutum yana yanka dabba ne don ya yanka dabba sai ya roƙi Allah irin wannan shi ne ɗan adam ya ɗauka in kana so ka je wajen kana so a baka kwangila sai ka je ka ɗinka kayan sallah sababbin shaddoji masu tsada sai ka dumfaruwa sai ka dumfaruwa da zai baka kwangilan ka je ka sai ka yi kaza ka yi kaza wato kana fadanci ne idan ka share fage daga ba zai shi yana bai dama Allah abin da ya kawo dama ina dan bukata ne da Allah dan ce min da dan kungilan nan a ba damuwa insha Allah ba damuwa kaga wannan su bayi sun kwaikwayi Allah ne sun kwaikwayi irin abin da ake yi ga Allah shi Allah ta'ala ya sanya bawa in yana son biyan bukata zai iya sharan fage wasu tawassuli ana kiran wannan tawassuli Allah ake wa yin shiga Allah ya halatta amma yin shiga bawa ya saba an gani kana neman kwangila sai ka yi wannan ka ba da rashawa ne ga shugaba amma shi ga Allah wannan bauta ne an gani a ka'ida wannan abin da ka ba shi haramun ne bai halarta shugaban ya ba kana neman kwangila sai da ka mai kyauta ka mai alkhairi ka mai alsanar ka dumfare shi to shi wanda bai mai kyauta ba kaga ba zai samu ba ina fatan gane wannan to irin wannan baya halatta a yi shi gabawa bawa amma shi Allah kafin ka roƙe shi mutum zai iya yin zai iya yanka dabba ya yanka dabba ya bayan sadaka saboda Allah kuma mutum yana sujada ne saboda ya kankan da kai ga Allah Allah ya san ai eh, lalle wannan fa ya yarda shi yana sama da shi shi bawansa ne sannan sai ya roƙi Allah sai Allah ya biya masa bukata ina fatan gane wannan shi ya sanya manzo sallallahu alaihi wasallam cewa aqrabu ma yakunu al-abd ila rabbihi wa huwa sajid fashtahidu bi du'a fa qaminu an yustajaba lakum mafi kusancin bawa zuwa ga Allah shine lokacin da yake sujada to a lokacin nan fashtahidu bi du'a ku dage da yin addu'a kullu Rayi. a lokacin da bawa ke sujada idan ya roki Allah fa qaminu an yustajaba lakum tabbas za a amsa muku addu'an an fahimci wannan ayi ashe yin sujada fadanci ne ko yanka fadanci ne yin sallah yin azumi yin zakka duk fadanci ne kana share fage ne saboda ka roƙi Allah ya biya maka bukatar ka duniya da lahira ina fatan gane wannan na'am to amma kuma hadisin da yazo da sigan addu'a mukhul ibada hal huwa sahih a wajen malamai al rufas sun ce hadisin da ya zo da sigan addu'a umukul ibada da ifun jiddan a gani abin da ya inganta shi ne ruwaya na ibn maja al-hadis an addu'a uwal ibada addu'a uwal ibada addu'a shine bauta a nan wajen tun da ce addu'a uwal ibada kenan rukunu ba ibada ba ne? sujada ba ibada ba ne? yanka ba ibada ba ne? to me yasa aka ce addu'a huwal ibada sai mu ce wannan yayi daidai da ce wanda annabi yayi alhajju arafa aikin haji shine arafa ina fashan gane shi ana nufin arfa ne kawai tsayuwa arfa ne kadai aikin haji la wato arfa shine abin da yafi muhimmanci wanda in mutum bai same shi ba bai samu aikin haji ba shi ma in mutum bai samu in mutum bai roƙi Allah bai bauta wa Allah ba addu'a shine babba du'aul ibada da du'aul mas'ala na'am ka ce masa idan ka tabbatar cewa addu'a ibada ne ga Allah kuma ya zama to kana roƙon Allah ka roƙi Allah lailan wani haran dare da yini ka roƙe shi kana tsoron azabansa kana kuma kwaɗayin rahamansa nabiyan sannan sai ka roƙa cikin irin wannan bukata a irin wannan bukata sai ka roƙi annabi ko waninsa a gane irin abin da ka roƙi Allah ka ce ya Allah ba na arziki ya Allah ba na haihuwa sai ka zo ka ce ya Muhammadu ba na arziki ya Muhammadu ba na haihuwa ya imam ba na arziki ya imam ba na haihuwa a nan wajen yaya shin ka yi shirka da Allah ko baka yi ba hal ashrakta gairahu fi ibadatillah shin ka hada Allah da wani za ko baka hada ba ba maka wace gaskiya na hada tabbas a gane irin abin da ka roki Allah sai ka roki wali ka roki annabi ka roki mala'ika ba maka wace gaskiya tabbas na yi shirka idan ka san in ka san maganar Allah inda yake cewa fa salli li rabbika wanhar idan ka yi aiki da maganar Allah inda Allah ke cewa ka yi sallah don ubangijinka kuma ka soke dabba don ubangijinka wannan shi ne fassara wanda yake sahihi akwai fassara na biyu ka yi sallah don ubangijinka kuma ka sanya hannu a kirji wanhar ka sanya hannu a kirji don ubangijinka an samu wannan fasara daga abdullahi dan abbas radiyallahu an na fatan gani amma kuma an samu fasara na biyun nan kuma daga ibn abbas shi ma wani har ka sanya hannu a kirshi wannan kuma shine fasaran da ya fi inganci saboda ya yi daidai da ayar nan qul inna salati wa nusuki kaga ka ce lallai sallata da ibada ta ta yanka me ibadan yanka shine wani har kaga tafsirul qur'an bil qur'an ko yawa idan ka ɗauki wannan aya wani har ka ɗauke shi akan sanya hannu a kirji kenan dole ne mai yin sallah ya sanya hannu a kirji in bai in bai yi ba ya bar wajibi tunda ya zo da sigan umarni wal amru yaktadil wujub ina ba gane wannan kai sallah dan ubangijin ka, kuma ka soke dabba dan ubangijin ka. dama galiban aka hada sallah da kuma ibada na yanka eh sai ka zo kai da'a ga Allah wajen wannan kai sallah don ubangiji ka soke dabba domin sa shin wannan ibada ne ko ba ibada bane Sallan da kai ga Allah ka bauta mai ko ka bauta mai ba soke dabbar da kai yaya wala budda an yaqul ba maka waye ce eh tabbas wallahi sallan da nayi ga Allah na bauta mai soke dabban da nayi ga sunan Allah na bauta mai ka ce mai to idan ka soke dabba ga wani mahaluki ka soke dabba da sunan waliyi shin ga sunan annabi ne ko aljani ko waninsu shin ka haɗa wani da Allah ka haɗa Allah da waninsa ko baka yi ba ba makawa ya tabbatar wa ya ce na'am an gane wannan ko to duk irin waɗannan masayin din suna daga cikin matsaloli wanda Muhammad bin Abdul Wahhab ya tarar a zamaninsa ya tarar da 'yan shi'a a makka da madina da garuruwa irin su da'ib da sauran garuruwa hakanan, nan da sufaye gulat daga cikinsu abinda suke aikatawa kenan a kaburburan waliyai da kaburburan annabawa za su je su soke dabba suna ya, ya, ya waliyuwa ne ka bani haihuwa suna kuka abinda ya kamata mutum ya roƙi Allah sai ya roƙi in ka yi magana sai ce ai sun yi tawassuli ne da su ai sun san waliyi baya azurtawa waliyi baya ba da lafiya waliyi baya kashewa amma sun kama kafa ne da su shi ne malam ya nuna musu cewa kaga sai kira abin shubhat kashfu shubhat wayannan mutane musulmi ne sun yi kalmar shahada amma sun faɗa cikin mai shubhat wanda wa'annan shubuhat haɗin ke buƙatar a warware musu shi kafiran da aka kafirta su sun zama kafirai ne saboda wannan amma sai gashi mutanen da suke sallah suke azumi suke zakka sun fada cikin abin da kafirai ba suka fada cikin sa amma kuma su ba a kiran su kafirai kai tsaye sai an warware musu haɗi kun gane za ka iya zuwa ka kazo ga mutane guda biyu ga wannan musulmi ne masha Allah wannan kuma arne ne dukansu gaba ɗaya suna shirka a waje ɗaya wannan yana yana nan yana yanka ga kabarin wali wannan yana yanka ga dogunkin su wannan musulmi ne wanda ya fada cikin shirka wannan kafiri ne cikakke ina fata gane wannan amma in aka zo aka warware wannan shubha din aka yi bayani dalla dalla malamai gogaggu suka tsaya kan al'amarin suka yi bayani shi ke nan alhamdulillah an tsayar da hujja an kusa da shubha sai a yake musu hukunci amma ba a yanke hukunci daga nesa domin wayannan abubuwa kuna ɗaukar masu sauƙi fahimtar yana buƙatar malami gogagge ba kowane irin malami ne zai iya gamsar da su domin wayannan mutane da kake ganin su shubuhan nan in sun gamu da ɗan tagajen tagajen ɗalibi, za su yi wasa da hankalin shi kila shi ma ya zo kuma ya koma shi ma dan shi ma mushrikin domin suna da shubuha wanda za su jefa gare ka su nemi ka warware musu idan kai ba gogagge bane ba za ka iya ba kila su kore ka ina fatan gane kaga ashe irin wa'annan tsayar da hujja da kusa da shubha yana bukatar malami ne rasik fil ilm wanda yake kwararre wanda duk wani shubha ya santa sai dai gwargwado kuma zai iya warware ma domin ya zamanto baka da wani hujja a gaban Allah ina fatan gane amma in wanda ya tsaye ba da hujja shi ma ɗalibi ne shi ma yana bukatar karin bayani bai fahimci abin da kyau ba to shi ba zai zo ya ce na tsayin ma wani da hujja ba a gani ba mai tsayin da hujja sai babban malami gogagge kai ma ɗalibi kai ma kana buƙatar hannun tsayin ma da hujja eh kai ma kana buƙatar karafi nan shi ke nuku Thank you. a yi ta lallaba su mutum ya saba da wannan shekara tun kafin a haife ka yake wannan maya ɗin shi kuma yana ganin shi ne addini to ka zo rana ɗaya don kai ma ka ɗan gemu irin nasu ka zo kana ɗan nuna cewa kai ma yanzu daidai kake kai ma ka fahimci wani abu da bai gane ba to ba ƙaramin taimakon Allah bane zai sa ya gano ya fahimci abin hmm. na'am rahim shubha din i e, ka kashe wajen babban malami ya yi mai bayani in ba ka bada kai da shi zai buga-buga shi ma ya wani ma ka kike gaba ɗaya e. na'am a fihi a cikin wannan karatu akwai matsaloli al-ula tafsir ayat al-imran na farko akwai fassarar ayan nan na Ali Imran wal aya ne wannan shine inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawifu ah kawai wannan wayannan shedanu ne suke tsoratar da ainihin masoyansu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na ni kadai in kun kasance mu'minai an gane wannan ai shine abin da ya faru din nan can baya da muka yi bayani lokacin da aka yi yakin badar ainihin musulmi sun karkashe kafirai kuma sun firgita su sun kashe jagororinsu saba'in kuma sun kama jagororin saba'in a lokacin sai aka yi alkawarin za a ƙara haɗuwa aka ce a ƙara haɗuwa a can badar karo na biyu na fatan gani to wannan alkawarin haɗuwa ɗin a badar bayan an ga an yi alƙawari tsakanin musulmi da kafirai su musulmi sun ci gaba da shiryawa suna ta shiryawa suna wasa bakamansu suna tanajin komai da komai su kuma kafirai abu sufiyan lokacin nan kafin yin musulunta da shi da mutanensa sun zauna mitin abu sufiyan ke cewa gaskiya wannan yaƙi mun sha wahala sosai kuma gaskiya ni bana goyon baya mu ara komawa zuwa ga wannan yaƙi gaskiya ba za mu ƙara komawa zuwa ga wannan yakin ba to su ci shigo balarabe abun kunya ne a gare shi a zo a ce ya yi alkawari ya saba gashi sun firgita da ainihin muhammadu da sahabbansa amma kuma ba sa so mutanen duniya su gane sun firgita yanzu ya za su yi sai su ce abin da ya kamata mu yi yanzu don kada a ce mun ji tsoro shine mu samu wasu mutane su je su samu musulmin su ringa firgita musulmin cewa gashi nan mun shirya wasu irin makamai za mu zo mu gama da su kar su fito sai ya zama to da mu da su gaba ɗaya ba wanda ya fito to kuma haka aka yi sun samu wani daga cikin kafirai cewa zai zo cikin musulmi ya firgita su da sharaɗin in har ya samu nasara za su ba wani kyauta shi ne wannan bawan Allah ya zo ya samu musulmi suna cikin shiri suna wasa wuka suna kaza yace ina za ku je ka ce ai mun yi alkawari ne za mu ƙara haɗuwa da ainihin kafiran maka. Ya ce kai inna na faɗar jama'u da kun fakshawun wa'annan mutane na ku iya wa'annan mutane sun taru a gare ku ji tsoronsu ba sun tara makamai da taron jama'a da kaza da kaza an gane wannan to ya yi haka don ya firgita za ka ce faza da hum imana mm. sai wannan abin ya ƙara musu imani wa qalu ce mai hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu ma da abun dogaro fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasum su wa tabu ridwanallah wallahu zu fadlil azim shine Allah ya da magana inna ma zalikum kawai ai waɗannan mutane masu irin wannan firgitawan shi wannan bawan Allah da ya zo shaytan ne yake tsoratar da masoyansa in dai ku masoyansa ne za ku ji tsoronsa Wala ka kada ku ji tsoronsa ku ji tsorona ni kaɗai in kun kasance muminai an gane wannan akwai hauf kala biyu akwai hauf na ɗabi'a akwai kuma hauf na ibada hauf na ɗabi'a wannan normal ne ko ba ba dan adam ya ringa jin tsoro ya ringa jin tsoron abin da ke firgita shi kamar dan adam ya ringa jin tsoron maciji dan adam yana jin tsoron zaki dan auren yana jin tsoron yan fashi wannan tsoro ne in kai tsoron yan fashi ka bauta musu kenan la wannan ɗabi'an ɗan adam ne kamar tsoron mutum ga wuta ya ga wuta ya dumfare shi wannan ɗabi'a ne to amma kuma akwai tsoro na ibada ana kiran wannan khawfu sir ya khawfu sir yake shine ka rinka jin tsoron abin da yake nesa da kai baya kusa da kai ba wali yana can kaulaha kana nan kai kuma kana jin tsoron shi in za ka yi abu ina ganin wali yana kallo na irin yadda kake yi ga Allah Allah yana kallo na sai kana ganin in yi kaza fa waliyi wani ko imami wani yana kallo na in nayi kaza zai cutar da ni zai talautar da ni ko zai turo min wani musiba ko mutumin da ya riga ya rasu mutumin da ya riga ya rasu sai ka ringa jin tsoron yin abu wai yana kallon ka ko ina kake ba ko ina kake yana kallon ka Allah ta'ala shi ke da wannan sifa din sai ka baiwa shehunninka ko waliyanka irin wannan sifa ko ka baiwa aljannu ka ce duk inda kake aljanni na kallon ka kuma zai iya cutar da kai idan ka saba ma dokan aljanin yana kallon ka dole ne ka mai biyayya to irin wannan shine shirka kun gane wannan ko shine shirka sai cewa ba a tsoron kowa sai Allah shi ake nufi da wannan ba wai ana nufin wani mutum ya ga bindiga bai ce ni ba tsoron kowa sai Allah Ba ka tsoron bindiga an fahimci wannan ka hau sir shi ake nufi ka tsoron wani wali yana can wani gari a ce daga nan wajen zai cutar da kai ko daga can wajen zai amfana da kai ba ka tsoron wani wanda ya rasu a cewa wani wanda ya rasu yana nan yana obatin yana kallon da abin da nake yi an gani to duk irin wannan tunani masu bautan gunki suna da shi masu bautan gunki suna ganin hatta iyayensu mahaifinsu in ya rasu Zan gaba mahaifin yana nan yana bin duk inda kake abin da baya so din nan in ka saba zai hukunta ka zai sauka ma da rashin lafiya ko ya sauka ma da talauci ko abin da ya kama da wani نعم ai tsafi za su ma tsafi ai su kuna mu'amala da za su ma tsafi yanzu mutum na can amerika ne na nan ya fi yaran shi da zai yi mu tsafi shi tsafi shi ma ai wani abu ne wanda yake na ibada ai na ibada ne wanda baya halarta ka yarda da ka zo ka doka cewa ba abin da zai iya masu abin da Allah ya yi da kai sai ka roƙi Allah shi ke tsaba shi ka roƙi Allah a tsari ya tafsir ayatul bara'a na biyu shine fassarar ayan nan na bara'a inna ma ya amuru masajidallah man amara billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah ashe masu rayar da masallacin Allah su ne wanda suke da wannan sifa din kawai ba sa tsoron kowa sai Allah ko na uku fasaran ayan nan na ankabut wa minan nas man yaqulu amanna billah fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nas ka azabillah eh daga cikin mutane akwai mai cewa mun yi imani da Allah idan an cutar da shi saboda Allah yana yin wani abu ne saboda Allah sai aka cutar da shi sai ya sanya fitinan mutane kamar azaban Allah sai zai dauka mai yasa Allah ya mun azaba yana yin da'awa sai mutane suka kona mai gida sai ce Allah ina fa kira ne zuwa gare ka ya Allah me yasa ka yarda mutane suka mun azaba me yasa ka ya Allah me yasa ka kona mun gida sai ya sanya fitinan mutane kaman azaban Allah ya ringa zargin Allah akan abin da Allah ya mishi an gane wannan ko kaga wannan yana da karancin tawakkali ga Allah na'am na'am الرابعة annal yaqina yadghuf wa lalle yakan yi karfi yakan yi rauni kuma yakan yi karfi za ga wani yana da raunin yaqini wani kuma yana da karfin wani yana da raunin imani wani yana da karfin imani alaman menene alamar raunin imani daga cikin wannan shine me daga cikin alaman raunin imani shine an nurdiyan bi sakdillah mu nemi yardan mutane da fushin Allah in kana neman mutane ka burge mutane da saban Allah kana da raunin imani sannan an na hamadahum ala rizqillah shine mu yabe su akan arziki na Allah Allah ne ya azurta mu amma mu ce mun gode musu in mutum ya zo wato kana cikin wahala sai mutum ya zo ya baka miliyoyin kuɗi jali za ka yabe shi zaka ce alhamdulillah alhaji wani ne ya taimaka min da jari wallahi ina godiya ina yabo ina kaza to yana cikin raunin ne ko eh to me yake nufi anan anna hamadahum ala rizqillah yana cikin raunin ne kada mu yabe su kada mu musu godiya akan arzikin Allah kenan za mu ɗauka da a ce hadisin ya inganta zai mu ce za mu ɗauka akan alhamdu wanda yake ya keɓanta ga Allah ko alhamdulillahi rabbil alamin kada mu yi musu yabo irin na Allah akan arzikin da Allah ya bamu Allah ya bamu arziki ta hanyar su kuma ayyaban gwani ya zama dole ta hanyar wane na samu alkhairi ba zan gabe shi ba hadisi ya zo wa man la yashkurun nas la yashkurun la duk wanda baya gode wa mutane ai ba zai gode wa Allah ba ko idan mutum yayi ma alkhairi ai za ka gode mishi to ashe kenan wannan hadisin inda ya inganta za mu ɗauke shi ne akan an na hu? wato mu yabe su irin yaban da muke wa Allah akan arzikin Allah ba muna nufin zahiri ba domin akwai sanda wasu masu da'awan sun san tauhidi idan kana idan tafiya a mota sai ka gansa a hanya dalibai ne sai ka ɗauki mutum daga can hanyar zariya ka kawo shi nan ba ku kwaban sai ce Salamu alaikum na gode wa Allah da idan an ce yana cikin raunin imani ka ce na gode Allah ya saka da alkhairi wai shi nan tauhidi ya cika kenan na gode wa Allah wai da wannan hadisi ya dogara an gano wannan ku kaga wannan yana daga cikin raunin fahimta na addini farko dai hadisin ta bangaren isnadi yana da matsala sannan kuma ba ma'anin shi ma nan ba ko da ma ya inganta ba haka ma'anar yake nufi ba wa anna zummahum ala ma lam yu'tika Allah wa anta zummahum kuma yana cikin raunin yakini ka zarge su akan abin da Allah bai baka ba ka zarge su akan abin da Allah bai baka misali abin nufi a nan wajen ka zo kana ta neman wane ya baka aikin yi wane shi ke ɗaukar mutane aiki kuma ɗan uwanka ne kana ta neman aiki a wajen shi sai ya hana ka to kada ka zarge shi za ka ce Allah ne bai bani ba yaya <laughs> to ai Allah ne bai bani ba ka san kana da kana da uwa yana da wadata yana da wadata kai kana cikin tsanani kadan neme shi dan baka wani jali sai ya hana ka Allah ne bai bani ba shi ba za ka zarge shi ba eh kada zarge shi ba yawa kada dai abin ya taba tauhidi Allah ya kaddara ba za ka samu ba amma a babin shari'a shi na dan uwa naka yayi laifi sai yana da iko ya taimake ka sai ya ki taimakon ka akan wannan al'amari asarika an ikhlasul khawf lillah min al fara'id eh to lallai a tsarkake to karkashin wannan yanzu irin mutumin shin mutumin da yake da raunin imani zuwan shi duniya da rashin zuwan shi duniya wanne fa alkhairi mai raunin imani da ya zo duniya da ya karkar ya zo duniya yana da imani amma yana da rauni da zuwan shi duniya da rashin zuwan shi wanne fi gara ya zo duniya in ya zo mai sakamakon shi mai raunin imanin eh musulmi mai raunin imani eh eh amma mai sakamakon shi nan gaba in ya mutu a haka in ya mutu ƙarshen al'amarin shi ne nan gaba ko bayan shekara miliyan nawa ne zai shiga aljanna ma dama dai musulmi ne don kwaya ne dan luwaɗi ne dan fashi ne mai rauni imani ne musulmi ne shi an gano wannan to yanzu abinda ake cewa din nan a cewa da mutum cewa din nan abin da ya kowa a fagen da wasu cewa me ma tanakahu taksuru me tanakahu taksuru tanakahu taksuru ku yi aure don ku yawaita ku yi aure don ku yawaita fa inni mubahi bi kumil umam yawmal qiyama ni zan yi alfahari da ku al'umma gobe kiyama ana alfahari da dan iska ne eh ana alfahari da dan iska yauwa kaga ai in ana lissafa musulmi gobe kiyama har da shi ko bar da shi za a yi alfahari da shi ko ba za a yi ba to da wasu ke fitarwa cewa wane ne zai alfahari da ɗan iska gobe kiyama saboda haka in ka haifi yara yaro ya zama ɗan iska ai kaga shi kenan bai da wani amfani duniya da lahira yaya wannan fi kiwon? in sun ya yi, bai yi ba kawai dai ka yi wa'azi iyaye su dage da tarbiyyar 'ya'yansu yara su zama nagari amma kada ka zo ka ce wai idan ka san cewa za ka haifi yaro ya zama mazinaci gara ka haife shi to wannan ba gaskiya ba ne a matsayin shi na musulmi gara ka haife shi amma kuskuren da yake yi ba ka so kana ƙin shi saboda kuskuren shi kana son shi don musulunci shi in aka ce musulmi su zo su yi layi yana daga cikin wanda za su yi layi a shekai alfahari da shi gobe iyama yana daga cikin waɗanda za a ce ina al'umman annabi yana ciki to kace ko ba za a yi alfahari da shi ba manzo Allah zai alfahari har da shi amma alfahari ne wanda yake naqis tunda dai akwai inda annabi zai kyamace shi amma kuma akwai inda zai so shi dan tauhidi shi ina fata yau ya fito na <laughs> wani ya ce ba ga shi ma 'yan siyasa ba na dimokuraɗiyya wanda ba na musulunci ba a duniya suna alfahari da ingiska suna cin zabe da su kaga wannan ba ma'ana magana harka na jirgi ba kenan na na muke a ah, asali asali ta annal ikhlas li khawfi lillahi min al-karam lalle tsarkake tsoro ga Allah yana cikin farilla tsarkake tsoro ga Allah yana cikin farilla ya zama tsantsa ba ka tsoron kowa tsoro na ibada da yawa sai Allah asali a ah, zikiru jawabi ko fa'alau eh ya hukunta mutumin da ya ga maciji sai tsaya sai ni ban kawon kuwa sai Allah ya ga ana taɓa rubuta bindigogi ake ta da yace wallahi ba ni ba na tsoron kowa sai Allah to wannan ya san tauhidi ne ko kuma jahili ne wa iyaz billah now asamina na kwaro ne ka mun saraka wato ambatan farko wancan shi ne zikiru tawabi man fa'ala ambatan ladan wanda ya aikata shi na takwas ambatan zanubin wanda ya aikata shi an dogara da wancan hadisin ne akwai manil ta masari da la bi saqdil nas radiyallahu anhu wa arda anhu na?" duk wanda ya nemi yardan Allah da kushin mutane Allah zai yarda da shi kuma ya sanya mutane su yarda da shi wa manil ta masari da la bi saqdil na. duk wanda ya nemi yardan mutane da fushin Allah ci Allahu alaihi sai Allah ya fushi a gare shi wa askada alaihi nas kuma ya sa mutane su yi fushi da shi wannan hadisi ibnu Hibban ya rawaito shi da hadisi wanda yake sahih hadisi ne ingantacce a wajen muhaddisi Allahu a'lam sai game da alkhairi yace ya gudu suka janye ni ba zan gode maka wadan ba kai gaba ne ba yaya eh ni ba wallahi ba zan gode ba dan ba kai bane Allah ne ya bani to ya za ka ƙara bayarwa eh to wannan wani kuma magana ne eh wannan tawazu ne eh, amma amma kaji dadi da yazo amma da yake zuwa fa shi abin da yasa ba zan zo wajen shi ba dan ba shi ya bani ba Allah ne ya bani eh irin wai shi irin cikakken ba salabi din na waya ya wa alaikum salam eh Eh. matakan najeriya ne malam shi na ɗan najeriya wato asali bai dace a yi musu komai ba amma tun wanda in ifan gila mutum ke nema yanzu sai ka ce ba za ka bada wani ba wani ba ka kwangila sai da ka zauna baka da aiki yi kwangila ka fasa dole kowa wani zaje ce za ka bani fasen kaza kungilan za a yi shi a kaza amma kaza za ka bani kaza za ka bani kaza za ka bani kowa sai a bashi da Allah Allah ya isa kana dika mai kana Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa ba <laughs> to ka dawo daga tafiya ka siyo kaya a hanya sai custom ya tsare ka kayan nan ya kai miliyan goma sai ce yana son kawai dubu ɗari ne kawai ka bashi sai kake a'a sai kwace kayan kayan hasara kayan kenan kaga ba fito sai ka bashi to dubu ɗari ne to gashi sai ka kaɗan motsa baki wato Allah ya fata mu eh abin da na baka ban yabe maka wani kaga yaje can ya ci kana mutum yayi a bayyane ne kawai idan kai a bayyane ka za shi ke za ka ga kuran ka ki to kudin ya koma dubu ɗari biyar wallahi sai ka bada dubu ɗari biyar ko a yi sai ɗin kayan shikenan Thank you. bismillah